يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمن يوم لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da nuna muna wannan yammaci na juma'a 21 ga watan safar hijira 1442 wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan oktoba miladiyya 2020 muna cibiyar marka abin nan annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawon nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihi imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun jizyatu wal muwada'a za mu tashi babi na goma sha takwas kamar yadda za mu ji a bakin mu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله باب حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل رأيتني يوم أبي جندل ولو, ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا أسياف على أواسقنا لأمر يرزقنا إلا أذهل إلا أذهلن بنا إلى أمر نعرفه غير آه، غير أمرنا هذا babun imam bukhari ya bawa bab ba tare da tarjama ba to kamar da ibn hajar yake bayani wurare daban-daban idan imam bukhari ya haka nan yana nufin tarjaman babin da ya gabata wannan babi ke magana a kai babin da ya gabata shine ismu man ahada sun magadar laifin wanda yayi yi alƙawari alkawari sa'annan kuma ya kwanci alƙawarin yayi yaudara Imam bukhari ya ce haddasa abdan shine Uthman ibn abdullah qala قال أخبرنا أبو حمزة بن محمد بن ميمون السكري قال سمعت الأعمش سليمان بن مهران قال سألت أبا وائل يتي لا تنبي أبو وائل shine shaqiq ibn salamat al-kufi cewa shahidta sufi kai abu wa'il ko ka halarci yakin sufi tsakanin ali ibn abi talib da muawiya qala na'am abu wa'il yace na halarci yakin sufi وسمعت سهل بن حنيف يقول Ya ce na ji sahan ibn hunayf yana cewa ittahimu ra'ayakum kowa ya ɗauki kansa a matsayin mai laifi wanda ake tuhuma da aikata laifi saboda aka ya binciki wani irin laifi ne zai kama kanshi da shi ya ce don ra'ayatu ne yau ma abin dandal na ga kaina ranan nan da aka jingina ma abu jandal ne ranar sulhun hudaybiya abu jandal ya musulunta yana hannun kafiran maka yana ƙoƙarin a zo da shi wurin sulhu ɗin domin ya musulmi ya wuce madina suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai an musu abu jandal daga cikin ƙa'idojin sulhun da aka yi idan musulmi ya tsere ya koma inda musulmai wanda ke hannun kafiran maka to annabi ya mayar musu amma idan ya kasance musulmi ya tsero daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma wurin kafiran maka ba za su mayar su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da haka to saboda haka abu jandal dole aka mai da shi ma'anun kafirai to saboda girman wannan lamari da sahabai suka gani na mayar makafirai musulmi to shine har suke kira wannan yinin yau ba abi ya yace to wannan ranar na ga kaina lau asai wa an arudda amara nabi sallallahu alaihi wasallam radatuhu inda ina iya soke hukuncin da annabi ya yi na ce a mai da abu jandal inda ina iya soke wannan hukuncin to da na soke wannan hukuncin in ji sahan ibn hunais radiyallahu anhu ce wa ma wada'na asyafana ala watiqina li amrin yuqzi'una kuma aza ta kubban mu bisa kafadun mu ba li amrin yuqzi'una ga wani lamari wanda yake firgitar da mu ba mun ɗauka ce dai in mun yi nasara to shi ke da uba mai mulkin ba mai nasara ba aljanna mun kai da ka ba abin da ke tare mu da hankali don mun zazzage takubban mu azabi ka abin da ka faɗi mu muna jira ce kule mu ce ka ba mu yi haka nan ba illa na bina ila amrin na arifuhu face sun gargada mu ta kubban da muka kaman mu? ba mu taba sun da su ga wani lamari da muke fargaba ba ba sai sun gargada mu zuwa ga lamarin da muka san da shi ko dai mutuwa mu aljanna ko kuma mu samu shahada ko kuma mu samu ganima da nasara yin biyu kenan ko ya ce amma gairi na haza da wanga yanayin ga da muke ciki tsakanin musulmi da musulmi ne ko kuwa to in ka kashe ɗawanka musulmi ni za ka ce ka yi in je ko ya kashe ka me zai ce ya yi sannan nasara aka samu ko ko rashin nasara rashin nasara ya ce to saboda haka kowa ya ɗauki kansa a matsayin cewa mai laifi yakin da da ya fito zai yaki dan wansa musulmi ya dauka akan cewa mai laifi ne saboda haka ya binciki wannan laifin kowa ya bincika in so ya gyara abin da yake ciki in aka gyara to sannan ne za a samu zaman lafiya amma kowa ɗauka cewa a'a shi mai gaskiya ne wai ce ni mai gaskiya ne wai ce ni mai gaskiya ne to abin da yasa aka haɗu wurin faɗan kenan ai kowa na ganin cewa ijtihadin nan da yayi daidai yake amma inda wani ya ɗauka cewa ni ijtihadi na na ɗauka mutum kure da ba za a yi wannan yakin da zai hita wurin yaki sai ba sa da Sufyan ibn Hunayf ya musu wannan matashiyar ya kuma tunatar da su wani al'amari da ya halarta da kuma wanga mari da suke ciki sai imam buhari ya haddasna abdullahi haddasana abdullahi ibn muhammad قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن ابيه قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بستين فقام سهل, سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال فعلام نعطي الدنية في ديننا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال إني رسول الله آه، إن فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها فقال عمر يا رسول الله أو قتله قال نعم حدثنا عبد الله بن محمد بن المسندي قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه ما يكون شين عبد العزيز ابن سياح ابن سياحي قال حدثنا حبيب ابن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل شقيق ابن سلمة عنده بإثنان حديث الفرقوق kana kunna da sittin ce mun kasance a wurin yakin sittin fa qama sa'ad ibn hunay sai sa'ad ibn hunay ya miƙe tsaye fa qala ta ayyuhan nas ittahimu anfusakum ya ku mutane yana nufin duk sahabban da kenan da kuma tabi'in da ke ciki cewa ku tuhumi kanu ku binciki kanunku laifukan da kuka yi ku gyara a ina kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawmal mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi a wurin yakin hudaybiyya ko sulhul hudaybiyya shida ga shekarar hijira kenan walau nara qitalan la qatalna inda mun ga cewa yakin nan shine daidai to da mun yaki fa ja umar ibn al-khattab sai ga umar ibn al ya zo فقال سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على الباطل شنبا موني بس قسكية سوني بس الرياضة فقال بلى النبي اتهاك اليوم فقال أليس قتلنا في الجنة شوين بدون ذاك تكموا بعد الجنة يتبه وقتلناهم في النار كما كفصوصنا تكوتها قال بلى النبي صلى الله عليه وسلم في هكني قال في عمر في فعلامة تصب دمينين نوع الدنية za mu ɗauki wulakanci fi na game da addinin mu mu ce mun yadda a ce muna sai an yi kaza mu ce mun yadda a ce muna sai an yi kaza mu ce mun yadda to saboda ni anar ji'u yanzu komawa madina za mu yi wala ya hukumu Allah na wa bainakum ko wannan ma ko dai alhali Allah bai hukunci tsakaninmu da su ba sai mu ja kuma mu koma madina فقال سيما صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب يا كدا ka sani fa inni الله لمن ذو allah نكي فصلى الله عليه وسلم wato ina karɓan sako ne daga wurin ubangiji ba da ra'ayina nake hukunci ba ko ka san da haka ne wannan wannan yi bai yi Allahu abadan sannan Allah ba zai tura ta ba har abada saboda kwantar da hankali sun talaka Umar ila Abi Bakar sai Umar ya wuce kuma zuwa wurin Abi Bakar fa qala lahu mithla ma qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma abubakar daidai abin da ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai abubakar yace innahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka fa sani hajiya manzo Allah kike yana karban sako ne daga ruhu ubangiji kuma wallan yubayyi'ahu Allah abadan Allah ba zai tozurta shi kuma har abada saboda haka da ni da kai duka mu kwantar da hankalinmu mu bi abin da yake fa nazalat سورة الفتح إذا آية لكتن سورة الفتح سأفت قال رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قم ما لم يتوقع كالصلح الهديدية حتى سوكر عنان باسورا كم باكتابا وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر إلى آخرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرن كاو أمر أبوها كارشيه فقال عمر عمر يا رسول الله يا منذ الله أو فتح هو يمثله النظام إذا سوى فتني قال نعم يجب أن أكون نكرتي أمي نكر أكوتي tunda har mun ta mun zo mu umra ko sai suka ce su ko za su yadda sai ubangiji ya shigo hukunci tsakanin mu da su kuma ya ba mu hakuri ya ce mu yadda din mu koma baɗi mu dawo mu zo mu umara mu saboda haka yadda da hukunci Allah samun nasara inda Allah ya kyale mu da dabarar mu to nan ne za mu ce ba mu nasara amma tun da ubangiji bai kyale mu da dabarar mu ba yi saukar mana da aya ya nuna mana cewa ga abin da daidai to mun samu nasara dan na aka sulhu din sai aka koma kuma wani sahal ibn hunay ya ce to inda kuma kun sulhu tsakanin ya shi ya fi daidai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ya ce to a sulhunta ko shi ya fi alheri to ina ka ga tsakanin musulmi da musulmi wayancin sun ja daga wayancin sun ja daga kowa kuma zaune da makamai rayuka za a halaka jini za a ta zubarwa akan wani abu guda da ake so a cimma ko shine wane ne zai zama shugaba guda tak wanda za a wadiyayya to ai da so ku sulhunta tsakanin ku in ya so kowa ya ga cewa kowa ma aka naɗa shugaba ma dai musuluncin zai samu cigaba shi kenan da auri to sai na hada ibn hunayf ya kawo muku waɗannan hadisan guda biyu na nuna muku cewa ga abin da daidai fa shine fa a sulhunta ya yi alkhairi abin da ya sai ya lura da su kenan ta hanyar kawo waɗannan hadisai guda biyu to shi yasa ya ce walau nara fitanin da qatalna inda mun ga cewa yakin nan shi yafi daidai zama daidai to da mun yakin nan amma sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ayar da ta kawo حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هاشم ابن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها فاستبدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة راغبة أفأصلها أفأصلها قال نعم صليها وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل الكوفي عن هشام بن ابن عروة عن أبيه عروة بن زبير عن أسماء بنت أبي بكر آه، رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة ذات ما هي اتاتا اسكون مدينة لا تسود مكة تأسكون مدينة الهالي مشركة كبت مسلم تبا في أهد قريش أتكن بين آه، القورين دا قريش سكي إذ آهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم a lokacin da suka yi alƙawari da annabi sallallahu alaihi wasallam na ajiye makamai da kuma dakatar da yaki wa muddatihim da kuma ma'a abiha wa muddatihim ko tare da lokacin da suka ɗiba ita wannan mahaifiyata da ta zo ma'a abiha tare da ubanta suka taho ga ita mahaifiyata ga ubanta kaka ita asma kenan ko sai suka yi ta madina sun je nema ta taimaka musu tau abin ya kwance mata kai fasafat rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta je tawa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya fa qalat ta ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummi qadmat alayya wa hiya raghiba mahaifiyata ta iso inda nake kuma tana mai kwaɗayi in taimaka mata da wani abin hannuna وهي مشركة إسلامية لا وهي راغبة بابا مشركة ai mun ambaci mashirkan ko biyu ya maimaita muku ko wahiya mashirka bankin wahiya a wahiya rajiba aka rajiba na biyu to na biyu mutu mun wuce na farko yana magana da rijalul gaibi ne shi yasa فقالت تشي يا رسول الله يا من صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي وهي راغبة ما في أتا تايكو غريني الحالي سنة من قدين إن شاء ما كامت دون أبي هنونا أفأسلها في إنا داما شيء ما كامت إنسان الدول ننزم الجنة قال نعم إليها annabi ya ce kwarai ko ki taimaka mata ki sadar da wannan zumunta ai Allah bai hana ba ko to ana taimakawa mushrikai kuma ana musu da'a da biyayya saba ma Allah dai ba a musu da'a da biyayya a wannan wurin wa in jahadaka Allah ta ala tusrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma fa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka zama da su a duniya kana mai kyautatawa gare su hmm. babu باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال ولا يدخلها إلا بجنبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي ابن أبي طالب فكتب هذا ما قاب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو علمنا أنك رسول الله رسول الله رسول الله لم نمنعك ولا ولا بايعناك ولا نعم ولكن اكتب هذا ما قاب عليه محمد بن عبد الله فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله قال ولا وكان لا يكتب قال فقال لعلي إنحى رسول الله فقال علي والله لا أمحاه أبدا قال فأريني قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلما دخل ومضت آه، ومضت الأيام أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليلتحم فذكر ذلك علي رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل باب آه، باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم ينسله قد وصانا أكو قوكما زوى ونلوك wani lokaci in ya kasance ba su kwanuka za a ɗiba ba don dai lokacin da za a kulla wata yarjejeniya to za a kulla zuwa ganin lokaci sananne yanda ɓangarori guda biyun za su san cewa an cika alkawari ko ba a cika ba kada ce akwai wa'azi bayan sallar isha'i bayan sallar isha'i ba lokaci ne sananne ba ko tsayayye ba an bayanta masu gayyatar wa'azi irin haka nan su bari su lokaci kaza in an ce takwas takwas in takwas da rabi in tara amma ka ce bayan sallar isha har hudu a alfijiri ke an ban ta ko waqtun ghairu ma'lum eh ghairu munfadi وحدثنا احمد بن عثمان شيني ابو عبد الله الازدي ابن حكيم كون حدثني شريح ابن مسلمه قال حدثنا ابراهيم ابن يوسف ابن ابي اسحاق قال حدثني ابي ما shine Yusuf يوسف ابن ابي اسحاق sabii shi ko ya rawaito ne an Abi Ishaq ko Amr ibn Abdullah al-Sabi'i قال حدثني البراء غير كذوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر لو سنة النبي يلقي أمرا دقى مدينة زوا مكة أتكيش يقرأ شدة هجرة أرسل إلى أهل مكة sai aka yi mutanen makka ya sa abin kuma ya dukula makka yana neman izini gare su su ba shi dama ya shigo maka ya kwana uku ya fita ya bar musu gare su fashtaradu alaihi suka ce to mun ji amma ga ruɗa Allah yuqima biha illa salasa layali dare uku da yinin su muka bashi wato bakwai kenan sulhun da aka yi a hudaybiya kenan ko kwana uku za su shi ya shiga ya fita wala ya da kulga illa da zulubbanin sila kuma kan ya shiga a cikin maka da ce sai duk makamai suna cikin kubinsu ko wanda ya zuwa makamin tsirara ba su yarda da wannan ba don fahimta ku sai eh, wala ya min minhum ahadan kuma kai ya kira kowa zo addinin musulunci sharuɗa uku kenan ko qala mai ba da labari barra ibn Ya ce fa akhadha yaktubu sharta bainahum ali ibn abi talib ali ibn abi talib shine ke rubuta <clears throat> wannan sharadin tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kahiran makka fa kataba da ali ya fara rubutu hadha ma qada alaihi wannan da zan rubuta shine abinda muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci ko ya sulhu tsakaninsa da waɗanda zai rubuta da kaiwa cewa ma ƙazu alaihi muhammadu eh, rasulullah fa qalu sai suka ce lam allau alimna annaka rasulullah lam namna'aka wala tabanaka ko wala bay'anaka inda musamman san manzo sallallahu alaihi wasallam kai ko to da ba mu hana ka shiga maka sannan kuma da mu maka mubaya'a ko kuma da mun bi ka duk da abu guda ne ko lafazin ɗaya ne bambanta walakin uktub hadha ma qada alaihi muhammad ibn abdullah yace kai ali rubuta wannan shine abinda muhammad dan abdullah yayi sulhu tsakanin shi da wadanda zaka rubuta ka rubuta haka nan muhammad ibn abdullah haka nan muka sani kuma haka nan muka yadda qala sai annabi yace ana wallahi muhammad ibn abdullah akwai min ƙarya ba wallahi muhammad ɗan abdullahi nake amma allah ya ƙara min wata daraja wa ana wallahi rasulullahi kuma wallahi manzo allah nake ko ku yadda ko ku yadda qala bara ibn azib yace wa kana la yaktub shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ke rubutun ba fa qala li ali sai annabi yace ma ali imhu rasulullahi ka shafe رسول الله rasulullah هذا عندكم فقال علي والله لا أمحاه أبدا يقول والله بنصوك كلمة رسول الله أبدا قال في براء يتي فأرنيه تنونا من قال فأراه إياه قال لي ينونا من يميقو من fa mahahu annabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya soke da hannu ne yake nan ko to a ci gaba da ana so a nuna maka idan lokaci bai yi ba to ka bi da sannu sannu an fahimta ko ka bi da sannu sannu sannu har lokaci yi in lokaci ya yi wanda ke jayya da ka cewa na haɗe wucewa shi ka cewa to bismillah wuce da ne zai ce wuce amen ta ko saboda komi komai da tadari Allah subhanahu wataala ya ga daman biyan yardar kaki mutanen Makka a ce daga Makka nan ku je ku bi abin da ku ga dama amma sai Allah ya kyale don ya karantar da mu yadda ya kamata a tafiyar da rayuwar duniya an fahimta ko da kuma siyasar al'umma mai waƙafi akan kalmar ce da Ali ya yi wallahi la amhahu abadan an lura da wurin za mu iya cewa Ali ibn Abi Talib yawa manzo Allah tsaurin kai da rashin da'a da biyayya da tsageranci to abin da yan shi'a ke cewa Umar yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tsageranci rashin da'a da biyayya yaya Annabi zai ce kawo takarda an yi rubutu ka ce ba a kawo fahimta ko har aka da yaya waɗanda su ke eh a bayar waɗanda su ke a ka a bayar ba da ke kun ɗaga ku ba ne ka ɗaga kuma suka ba shi rubutun da ba a yi ba ke ɗan shi'a suka ce da alƙawari zai rubuta cewa a ba aliyu halifanci idan yaran ina suka samu wannan dalilin sai ɗan na yi musu wannan wahayi ko sun rayuwa a nan sallallahu alaihi wasallam da kaf gaba ɗaya ba inda aka samu dalilin na cewa yana nuni da aliyu ya yi shugabanci da kai wannan wurin da kuma ba a rubutan ba sai to sai mu ce in kun ce umar ya tsagiranci nan to nan fa aliyu shi ko mu yayi eh ku ba da amsa amsar da za ku bayar a nan sai da ce amsar can da za a bayar wurin umar ina fahimta ko don ka sai idan an zo da shubuhohi ya za ka yi ka yi amma su waɗanda mutanen ba a koma kan duk wani ɗan bid'a kan ka koma kai kamar tallata shi ne kake sai in karatu ya zo daidai abin da a shubhasa sai ka tsaya nan ka warware shi kenan an wuce wannan babin kuma an fahimta ko kwana hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayan Umar ya ce ka a da takarda a rubuta kafin a annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alhamis wannan abin ya faru juma'a asabar lahadi sai ta ni cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu inda annabi na da bukata a rubuta da ba rubuta ba eh inda wahayi ne da sai a ce Umar ya hana annabi isar da wahayi in ku abin da annabi ya ga cewa eh daidai ne a rubutan ai ba tare da umar ke kwana ba da idan umar ya ɗaga sai ce kai kwamin takardar rubuta ko kuwa a nan sai ahlu sunna suka ce wannan na daga cikin ƙafi umar daraja ce ma ga umar don annabi ya ce ai kaza umar ya ce a'a ba daidai ne ai ba daga ba annabi ya dawo bisa ga ra'ayin umar na cewa ba daidai ne ma a rubuta ba inda akwai bukatar rubuta bayan ɗagawa umar da ya rubuta ko kwanakin da ya kami ya rasu da ya rubuta ko da umar ma da isai hana shi ba kuwa hana isa ba to saboda haka wannan mu gare mu ba suka ce ga Ali ibn Abi Talib ba kai cin kafirai yasa Ali ya faɗi wannan magana ko hmm. to sai mu ce falan ma da kala eh, wa madak eh, nabi sallallahu alaihi wasallam ko sai annabi ya soke kalmar rasulullahi da hannu ne to falan ma lokacin da annabi ya shiga makka wa madatul ayyam kwanuka uku din suka yi fit suka wuce akau aliyan sai suka isko ali suka hira makka fa qalu suka ce mur sahibaka falyartahi ka umarci abokin nan naka maza ki bar mu na gari dan bayan فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai Ali ya faɗa mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga da kafiran Makka suka kawo fa qala ce na'am sun yi gaskiya martahala ko martahala sai annabi ya zai bar musu gari lokacin da Allah ce zai an garin fa ba an kai da kansu suka je suka tarbe shi suka ce to ga na yau kan ba iyawa kada yadda ko to haka ya kamata mai wa'azi ya tafiyar da al'amari ne daki daki daki daki daki daki eh? in tasowa kuke yi to ku bar sai kun yi karfi tukunna ku ce zamu amma ba ku yi karfi ba ku ce ah, an ce ku ko ku ce a'a a'a a'a sai ku ta jajja da baya na'am babu babu al-muwada'atu min ghairi waqt waqt wa an nabi sallallahu alaihi wa sallam أقروكم على ما أقركم الله باب تربجي في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم نعم باب جية المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن حدثنا أبدان ابن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملاء من اللهم عليك الملاء من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وأتبة بن ربيئة وشيبة بن ربيئة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي فإنه كان رجل ضخما فلما جروه جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر باب المواداة من غير وقت wannan babi na magana akan yin sulhu ba tare da kuma ayyana lokaci ba وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله da ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutanen khaybara zan bar ku cikin khaybara har zuwa lokacin da Allah ya ba muku kaga ba ibi lokaci ba kenan ko to wannan babu bin tutuwa a ciki don barin su da za a yi su gare su maslaha ce ba su ma cikin a ce su bar garin ko sannan musulmi kuma barin da za su yi nan noma suke yi suna ana raba daidai da abin da suke nomawa ga gonakin su kai bara saboda haka su ba musulmi amfani suke ci saboda haka sai ba a ɗibi lokaci ba <clears throat> inda wani zai iya cutuwa in ba ɗibi lokacin ba sai nan ne a ayyana lokaci to sai ba ba ƙarfin jiyatul mushriki ƙarfin jiyatul mushriki na filbi'ir abin nan jefa eh, wacin mushrikai yanzu aka ce jiya ko hmm. na gawakin musirkai wato musan su kenan a cikin bera cikin ribiya. wala yi wata na kuma samana kuma ba an son su kuɗi a kwasa ɗaya ce a jefa cikin ribiya. a ce a shi kuɗi a ba su gawakin su a'a حدثنا عبدان بن عثمان farko can Usman ibn Abdullahi na ce ko to ba daidai ba ne ne Abdullahi ibn Usman Abdullahi ibn Usman Abdan din malamai sun ce na kabe ne sunansa Abdullahi an fahimta ko eh, eh qala akhbarani abi ma kunta kina Usman ibn Jabala an shayba ibn eh, an shayba ko ibn Hajjaj ana bi ikraf asabi'i kenan ko Amr ibn Abdullah an Amr ibn Maymun anan Abu Ishaq yayi an ana ga malamin sa yace an maimun ko amr ibn maimun to inda ba dan shi ubayar ya hadisin ga shi abi ba to da bukhari ba zai sa cikin sahihin din ba don abu ishaqa mudallisun ne ko ya sha riwaya da an'ana amma tun da shi ne shine sa ya dauke wannan an'ana ya ce ka tukum tadlisa alaka to ga abu isaka. saura biyu a wada mun nasa Ahmad Suleiman ibn Maharan cewa da amata da'amata sudusi yace waɗannan manya manyan malamai guda uku dukkan su masu tadlisi ne a cikin isnadi amma ni na ɗauke muku na isar muku sai da ya musu bincike na kwakwaf hmm? ya tabbatar da duk inda an ana take ga riwayarsu wanda a daidai da wanda ba daidai ba saboda haka wanda ke yake daidai ne yake ɗaukowa wanda ba daidai ba shi ba bai ɗaukowa dan fahimta to ana abdullahi shine ibn mas'ud da an ji mutanen kufa eh, bukhari ya ce abdullahi kawai shine ibn mas'ud radiyallahu anhu qala bainama ko baina baina annabi sallallahu alaihi wasallam sajidun wa tara annabi sallallahu alaihi wasallam yana wurin sujada wa hawlahu nasun min quraish zagaye da shi kuma wasu mutanen quraishawa ne manya manya ke zaune mun mushrikina daga cikin mushrikai idan ja'a hukuma sunna bi mu'ayy bi salati zurin sai kuma tun na bi mu'ayi shi ne ƙundaru a cikinsu sai je ɗauko mahaifar abin da raƙuma wa ƙazafahu ala zuharin nabi sallallahu alaihi wasallam sai jefa daidai ban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga wuya ne alhali annabi na wurin sujada sallallahu alaihi wasallam lam yarfa rasa bai iya ɗago kansa ba sai dai suka ta kirkacewa da dariya babu kuma wanda ya isa ta ɗauke mai sai aka sheka aka wado ma Fatima cewa to ga abin da fa mushrikai suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta suna mai dariya ita ta sheko da cikin gida ina zagin su ita ku don mace ta ba ta mu ba su mata komai <laughs> to har ta hatta Fatima to alaihi salam fa akhadhat min zahrihi ta dauke mai mahaifar raƙuman bita barsa wada'at ala man sana'a zalika sai mugunya addu'a akan duk wanda ya aikata wannan ta'addanci qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi sallallahu alaihi wasallam ce allahumma alayka almala'a min quraish ya allah ka isar min ga wa'annan manyan manyan mutanen quraishawa allahumma alayka aba jahl allah ka isar min ga ka ga abu jahl ibn hisham wata batun rabi'a Allah ga ka ga wata batun rabi'a ka isar min gare wa shay batun rabi'a ka isar min ga shay batun rabi'a wa uqbatun nabi mu'ayt ka isar min ga uqbatun nabi mu'ayt wa umayyah ibn khalaf aw ubayy ibn khalaf shakkarawi ko fa da qadara aituhum abdullah ibn mas'ud yake tabbas na gansu da idanuna qutilu yawma badr duk an kashe su ranar yakin badar qawlu fi bi'rin kuma ka jefa su cikin rijiya ga wasu su cikin rijiya ghaira umayya aw ubayy wanda umayya ibn khalaf ko ubayy ibn khalaf fa innahu kana rajulan dhahman mutum ne mai babban jiki alam ma jarruhu lokacin da suka ci jawo shi don a jefa cikin rijiyar da ka tsata aw salihu duk gaɓoɓi ne manya-manyan gaɓoɓi ne da suka kakkace kabla an yulqa fil bi'r ko don ba jefa cikin abin da rijiyar ba don gaba ne suka cika su anan ko babba ne ko babban jiki na to an na wadda wannan babban jiki babu babu ismul ghadir lil barri wal fajir حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لياء لياء لواء يوم القيامة قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به باب اسم الغادر للبر والفاجر ليتم يودرة يكونش على الصور للبر ga mutumin خرج والفاجر حكم da في fajiri shi حدثنا أبو الوليد شين هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة ابن حجاج عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شين شقيق ابن سلمة الكوفي عن عبد الله ابن مسعود كينان وعن ثابت وعن ثابت ba ce an wa'ilin ba an abi wa'il ba shi suleiman al'amash kenan ke magana ko ya ruwaito ga abi wa'il zuwa ga abdullahi bin mas'ud sannan yana da malami guda kuma shine musabit ibn aslama al-bunani dan fahimta an anas ko ga anas ibn malik ta ce kilahuma inda muslim ne da haka zai ce sai ce kilahuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana li kulli ghadirin liwa'u yawm al-qiyamah kowanne mai wajeri yana da tuta ranar al-qiyamah za ta rabu za ta rabu da tuta qala ahaduhuma dayan su yace ko dai abu wa'il ko kuma sabi yawm sabu cewa kafa mai tutar za a yi wa qala al-akharu dayan su yura ko ana gani in ba kafa ba za a gani ko to da aka lafazin duk an da bambanci ba ka duk ma'anar guda eh, wato yun sabu yawman qiyamati yu'rafu bihi wancan kuma ce yura yawman qiyamati yu'rafu bihi za a kafa tutar ranar alkiyama ana gane shi mayaudarin da wannan tutar suna ne na nan rubuce an fahimta ko saboda haka Allah mina tsari da abin yaudara حدثنا سليمان حدثنا سليمان بن harba. قال حدثنا هماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول <clears throat> لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا هماد بن زيد عن أيوب بن ابن أبي تميمة السخياني عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء هو ما يدرينا na da tuta yin sabu da من يوم القيامة ترانا القيامة mai kiyama ta ranar حدثنا علي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم لم لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يؤبد شوكه ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى صلاة فقال العباس يا رسول الله إلا الإبخر فإنه لقيدهم ولبيوتهم ولبيوتهم قال إلا الإبخر حدثنا علي بن عبد الله شين ابن المديني قال حدثنا جرير شين ابن عبد الحميد الدبي عن منصور شين ابن معتمر <clears throat> ابن سليمان عن مجاهد شين ابن جبر عن باعوث shine ibn kaisan al-yamani an ibn abbas turjuman al-qur'an radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm fathi makkah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar da aka ɗanke maka hannun kafirai ya ce la hijrata to da yau shi kenan babu hijira daga maka zuwa madina don imam nawawi ya ce li annaha qarat dar islam Da makka din koma garin musulmi saboda ka ba magana walakin jihadun waniyya sai dai akwai jihadi ai yanzu jihadi na na tashi alkiyama wannan da kuma niyya gwargwadon niyyar da mutum ya yi shi ne ma'aunin da za a ba shi sakamakon aikin da ya yi amma wa'iza sun firtun famfiru nan ne ni ku fito zuwa yaki ku fito wato ai kada ku yi yaudara yana daga cikin abin da eh, mahalli shahid na wannan babu in an ka nemi ku hito to ku hito kar ku yaudari shugaban ku ya ce ku hito ku dage ku ci hitowa wa qala yawma fathi makka إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض cewa wannan gari na maka Allah ya haramta yin yaƙi da kuma ayyuka na ta'addanci a ciki tun ranar da Allah halitta sammai da kuma ƙasa fa huwa haramun bi hurmatin lahi ila maka. qiyamah makka abin haramun ce an haramta waɗannan ayyuka a ciki da haramtawar ubangiji ba wani ba har ranar tashi alkiyama kuma wa hu lam yahilla alqitalu fihi li ahadin qabli ba wanda yaƙi ya halatta gare shi ya shiga maka ya yaƙi qabli gabanina ba wanda ya taɓa yaƙi cikin maka wa lam yahilla li illa sa'atan min ha. ko ni fa ba yaudara ni ba makka din bai halatta in shiga in yaƙi ba sai wani lokaci tsitsin lokaci kaɗan ne aka ɗiba mini sai Allah ya ɗauke wannan haramci ya je shiga ka je ka yaƙe su bayan an gama sai aka mai da wannan haramci dan fahimta ko nan ma mahallu shahid ne na wannan hadisi ai lam yabdur nabi sallallahu alaihi wasallam bi qital fiha annabi bai yaudara ba ta hanyar yin yaƙi cikin garin makka yace mu amintattu muke ai ba mai shigowa yaƙi eh amintattu ne amma sai Allah ya bashi lokaci sai ya ɗage wannan sankin tunda shi ya saka ko to sai ya ɗage na wani lokaci fa huwa haramun da hurmatin la ilaha illa qiyama to tun daga wannan kuma da Allah ya mayar to garin ya zama haramtacce ba a yaki ba a aika na ta'addanci har ranar tashi alkiyama saboda haka la yu'badu shawquhu ba a sare kai kayan da ke cikin hurumin makka wala da ku kuma ba a firgitar da dabbar farautar da ke cikin hurumin maka a kore ta wala yaltaqidu luqatahu illa man arrafa. abu wanda ya halatta ya tsinci wani abu a cikin maka ya ce na tsunci abu kaza kuɗi ne ko wani abu ba ce sai wanda zai yi cigiya in za ka yi cigiya to in halatta ka yi tsintuwa in ka san ba ka yi ɗaukar nauyin cigiya to ka bar shi wala yuqtala khalahu kuma ba a yanke ganyen itacen da ke cikin garin makka ko hurumin makka fa qala abbas ya abbas ibn abd ibn abi talib ko abbas ibn abd ya ce yace ya rasulullah illa al izqira ya manzo Allah ina roƙo ka ɗebe tsabiri a cikin ganyen tsabiri ka hitar cikin wanda haramta wanda aka yi fa innahu don ganyen tsabiri li qainihim maƙeranmu na amfani da shi wani mu kuma muna amfani wurin rufe gidajenmu kuma da haka nan ce kanmu yanka kuma an matsar da mu sai annabi qala ta illa al-izkhira banda ganyen tsabri an ba ku dama ku tsar an fahimta ko anan ne mu kawo karshen babu kitab eh, al-jizyati wal muwada'a kitabi na mai bi mai al-khalq sai da Allah madaukin sarki ya kai mu sati mai zuwa insha Allah za mu shiga a wannan babi abinda mu karanta daidai a cikin wannan babin da babu kan suka gabata wanda ba mu ladan da ke cikin kuskuren da ya faru Allah ya kai muna da yayi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tambaya karanta in da amsuwa ah, don Allah ina da tambaya akan wannan hadisin ma'anarsa وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والخلوة بالنساء فوالذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما ولأن يباهم رجل خنزيرا ملطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزاهم منكبه منكب امرأة لا تهل له ne abba ba da wannan dokan ba Profesa mansur ya ba da wannan doka kada ka rubuto wani hadisi ka zo da shi wannan majalisa ka ce a fassara maka hadisi akwai shuruhu na hadisi akwai makarantun da kuke zuwa daban-daban mu ma duk da wannan din sai mun tsaya mun leƙa can mun leƙa can tukunna mai ga me malamai suka ce an bayanta ko to saboda haka eh, kawo eh, a faɗa mai abin da na sani game da hadisi amma daga yau shi ke nan hmm? wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum al khabath bin nisa iyyakum bi ma'na ista'idu ismu fi al amr bi ma'na do ku nisaci kaɗaita da mata a wallazi nafsi bi yadihi la tsaye da ubangijin da raina ke ga hannunsa ma khala rajulun bi mar'atin namiji ba zai kaɗaita da wata mace ba illa da bai na kuma mace ce dan ya sanya waswasi tsakaninsu hmm, wai ba ka kulguta mata magana ka za ka jiya ko ko kana nasara ko ita kuma ta ce ba ki dan mararai ce eh, eh, muryarci ko wani an yi zahima rajulun hanziran ko mutum ya tayyata abin da eh, birkiɗe ne da alade yana cuɗan alade alade na cuɗan ki mulaqahan da ko aladen da ya je ya birkiɗa cikin laka an san al'ada alade ne wannan ko ya je inda ruwa ya kwanta ya ta birkiɗa ko to kai ko sai ka je ka kama aladen nan kana yawa jikinka eh aw hama'atin ko kuwa je kwanta cikin bakar ƙasa a kenan ko cikin bakar kasa ya kwaɗa jikinsa duk gaba ɗaya kai ko ka je ka rungumi wannan aladin ka kwaɓi jikinka da abin da ya kwaɓo jikinsa da shi khairun lahu min hanyar zahima man kibahu man kiba ma'atin la tafillu lahu shine mafi alkhairi gare shi da ya je ta goga kafaɗarsa da kafaɗar macen da bata halarta da shi gare shi ba wallahu a'lam ina fatan mai hadisin ya ji kalmomin da hadisi ya kusa ku wallahu a'lam to takaful a takaful na magana ga nan zaune